Za mu maganta bisa kan wani sashen mashara'anta mai lakanin babban kotun shari'a. Me ake nufi da babban kotun shari'a? Babbar kotun shari'a kotu ce da ke a mataki na farko. Tsarin shari'a kamar dala ne. A matakin farko akwai babbar kotun shari'a, akwai kotun ɗaukar ƙara da kotun karya shari'a. Ita babbar kotun shari'a kotu ce da ke kula da dukkan al'amuran da ba su danganta kawai ga wata kotun musamman ba. Misali idan aka ɗauki babbar kotun shari'a ta Yamai, kotu ce ta musamman da ta sha bamban da sauran manyan kotuna, saboda haka ake kiranta Tribunal or Class da a faransanci wannan kuwa ganin yawan al'amuran da take shari'a a kansu a gane cewa a dukkan mayan biranen shahohinmu akwai babbar kotun shari'a sannan da arlit da kwanni wato muna da mayan kotunan shari'a guda goma a faɗin ƙasa wa'anne irin al'amura ne kotun ke da hurumin yin shari'a a kansu al'amura ne barkatai musamman al'amuran jama'a farar hula saboda haka akwai wani sashe da ke kula da wannan a can akwai kuma al'amuran da suka shafi hukuma wato duk batutuwan batutuwan da ke iya shafuwar ƙasa ko ƙananan hukumomi an ware wani sashe da ke kula da wannan lamari na hukuma da ya sha bamban da rigingimu na cancanta ko rashin cancanta ga doka wanda lamari ne da kotun da ake kira conseil d'etat ke da hurumin kula da shi akwai kuma sashe mai kula da wasu lamuran da ke faruwa a cikin aiki kamar hatsarin ababen hawa da wasu da suka yi kama da haka sannan akwai wani sashe mai kula da lamuran da suka shafi matsaloli tsakanin ma'aikata da masu su ana kiransa kotun shari'a na aiki akwai kuma wani tsarin shari'a na musamman a Nijar wanda ke kula da ɗaukaka ƙara a game da hukunce-hukunce da alƙalai na kotun birni da kotun gunduma suka yanke a cikin al'amuran al'adu rigingimu na gonaki na rabuwar aure da maye gurbin wani da wani da dai sauransu waɗanda al'amura ne da ake tura su wajen babban kotun shari'a a matsayin ɗaukaka ƙara har ila yau a babbar kotun shari'a akwai alƙalin da ke kula da al'amuran da suka shafi ƙananan yara kenan a duk wani yanayin laifi da ya shafi ƙananan yara a babbar kotun shari'a ne ake samar da abin da ake kira kotun ƙananan yara da ta kumshi shugaban kotun mutum da alkali guda biyu domin yin shari'a a kan laifukan da suka shafi yaran abinda ake iya faɗa kenan dai a gurguje